Bismillahir Rahmanir Rahim ka san tarihin zaratan maluma a cikin daƙiƙa ko minti ɗaya shakhsiyatun fi daƙiƙa ga tarihin imamul Al-Hasan basri shine Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan wato yasa saboda abul hasan sunansa yasa shine imami jagora abin koyi faƙihi mai gudun duniya zahidi mai wa'azin nan da ya shahara yana cikin manya-manyan maluman tabi'ai kata da yake cewa hasanul basari yana daga maluman da suka fi kowa sanin ilimin halal da haram wato kanal Hassan min alamin nasi bil halal wal haram Allah ta'ala ya masa rahama ya rasu ne a shekara ta ɗari da goma bayan hijira.